بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على السلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da hudu ga watan almuharram watan farko a wannan shekara ta 1426 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na 64 za mu tashi babu fadli zuhudi fi duniya. والحث على التقلل منها وفضل الفقر wato babin da yake magana dangane da az-zuhud fi dunya gudun duniya wal hath ala taqallul minha da zaburar da mutane dangane da yarda da kaso kaɗan a cikin duniya ɗin wa fadlil fakari da irin falalar da ke cikin talauci a cikin talauci akwai falala قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون Ubangiji ta'ala ce inna ma masalul hayatid duniya sani dai misalin rayuwar duniya sifar ita duniya kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga cikin girgije fakhtalata bihi nabatul ardi sai tsirrai da ke fitowa daga cikin ƙasa suka cakudu da wannan ruwa ɗin mimma ya akulun nasu wal an'am cikin dangin abin da mutane ke ci da kuma dabbobi na gida hatta idza akhazatil ardu zukhrufaha har ya zuwa lokacin da ƙasa za ta ɗau wato ta yi kyau ta yi kwalliya wa zayyana ta yi ado wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha har waɗanda ke kanta ma'abuta ita ƙasa ko ma'abuta ita duniya suka yi zaton annahum na alaiha lalle su masu iko ne a kan ci gaba da cin ribar ita duniya ɗin suna cikin haka A ataha amruna sai al'amarinmu ya zo mata lailan au nahara lailan a wani lokaci na dare au naharan ko kuma wato ainihin da rana faja'alnaha hasidan sai muka sanya ta ta zanto hasidan abin girbewa kamar abin da an girbe shi an bar shi a ƙasa ma har ya bushe ka allam tagna bil ams kai ka ce dama ba ta rayu a jiya ba Allah ce kazalika nufassilu al ayat kamar haka ne muke rarrabe ayoyin mu filla filla daki daki qaumin yatafakkarun ga mutanen da suke yin tuntun. wannan aya tana cikin ayoyin suratul yunus wato misalin duniya kamar misalin gona ce yadda gona idan ruwa ya sauka ta fitar da tsirrai cikin dangin abinci da kayan marmari da abincin dabbobi za a ga ta yi yabanya ta ba da sha'awa yadda ka san gonar ba ta da tabbas domin da ruwa ya yanke ko kuma yin Allah ya jarrabi wannan gona da wata gobara ko wata annoba duk abin da ya fito a kanta zai ƙone ya bushe ya kekashe to haka duniya ma duk inda ta yi ado da gine-gine da ƙere kere da kayan alatu ba ta tabbas za su zo ta narke yadda ka san dai gona a duk shekara muna ganin misalin wannan yana mai zuwa yadda gona ba ta tabbas haka duniya ma ba ta da tabbas abinda ayar take nufi kenan faj'alnaha hasidan ka allam taghna bil ams wato idan wani lamari ya zo na annoba da Allah ya so ya saukar akan wannan gona sai a mayar da ita ta zanto hasidan kamar abin da aka girbe a ƙasa ka allam taghna bil ams kamar bata rayu ba a jiya Allah ce kazalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun kamar haka ne wato muke rarrabe ayoyi ga mutanen da suke yin tunani to a nan gurin in wanda ya zanto shine makomar duniya ya kamata dan adam ya bata muhimmanci sama da lahira shin ya kamata ma dan adam ya daidaita ta daidai wa daida da lahira idan har zai yi kaso cikin ɗari ga duniya farauce ƙarauce ga lahira farauce amma kuma dawamammiya wadda ba ta ƙarewa in har zai kasa cikin ɗari wani kaso ya kamata ya baiwa duniya wani kaso ya kamata ya baiwa lahira wajen muhimmanci ashirin tamanin wato duniya ashirin lahira tamanin to tsakaninmu da Allah kyale shi haka ma bai yawa ba tsakaninmu da Allah a cikinmu yanzu ne ne yake da tabbacin haka ya yi wannan kasa da talaka da mai kuɗi da mai sarauta da ɗan boko da ma'aikacin gwamnati da kowa da kowa waye zai iya bada tabbas ɗin haka yi wannan kasan lallai duniya ashirin ya bata lahira ya bata tamanin a hakikanin gaskiya dai abinda ayar take nunawa yadda duniya take farau karo bai kamata dan adam ya damu da ita ba sama da kima har ta mantar da shi lahira har ya bata muhimmanci sama da irin muhimmancin da ya dace a bata wannan shine abin da ayar take karantarwa wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wadrib lahum masal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhu ar-riyah wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا wannan ayar makamanciyar waccan ce ta fuskar ma'ana Allah ya ce wadrib lahum mathal hayati dunya buga musu misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne wanda muka saukar da shi daga sama daga cikin girgije fahtalata bihi nabatul ardi tsirrai da ke fitowa daga cikin ƙasa sai suka takudu da wannan ruwa wato ruwan ya jika duk abin da ke cikin ƙasa wanda aka shuka ko wanda dama can Allah ya binne shi da kansa ya kaddara idan ruwan ya sauka ya jika shi to zai kumbura ya huda ƙasa ƙasa ta tsage ya fito Shi ne shine fakhtala na nabatul ard duk abinda ke tsurowa daga cikin ƙasa sai ya cakudu da wannan ruwa amma kuma daga baya fa fa asbaha hashiman tazruhu riya daga baya sai waye gari hashiman ciyawa busasshiya ko karmami ko kara busasshe shine hashiman tazruhu riya iska na daukan shi ta jefar a ko'ina bayan da jiya ya fito a gona lublub banya mai ban sha'awa ko rishar amma idan ruwan damuna ya yanke ƙasa ta bushe take kashe abin da ke kanta ma ya bushe abin da yake je da sa iska ba ta iya ɗaukan shi yanzu ya zama yayi ya zama karmami iska na iya ɗaukansa shine hasiman wato sai zama busasshiyar ciyawa ta zuruhun riya wanda iska na iya ɗaiɗaita ta duk inda ta ga dama wato idan ma iska ta ɗauke ta ba ta da miƙaƙƙen wurin da za ta kai ta kawai ta buga ta ne gabas yamma kudu da arewa sama ko ƙasa wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira ubangiji mai iko ne akan komai wannan ya nuna al muqtadir suna ne daga cikin sunayen Allah ko ka ce al qadir ko ka ce al qadir ko ka ce al muqtadir dukkanin su sun tabbata a cikin alqur'ani a matsayin sunaye ne na Allah qul huwal qadiru ala an yab'asa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd kaga al-qadiru wa al-qahiru fawqa ibadi wato qadir mai iko kenan wanda yake da rinjaye kan bayansa inna allaha ala kulli shay'in qadir ko ai suna da yawa cikin alqur'ani fi maqadi sirkin inda malikin muqtadir wa kana Allahu ala Allah mai iko ne an ku almalu wal banuna zinatul hayatid dunya almalu dukiya wal banuna da 'ya'ya zinatul hayatid dunya kawa ce ta rayuwar duniya mutum yana yin kwalliya da dukiyarsa lafazin dukiya baya nufin kuɗi kadai kuɗi na shiga cikin almal haka dabbobi haka fulotai haka gonakai haka botoci, haka katon su to makare da kaya duk yana ɗauka ma'ana mai almal dan wani za ga dukiyarsa ta kuɗi ce wani dukiyarsa ta kadara ce wani dukiyarsa ta amfanin gona ce wani kuma ta dabbobi ce to duka dai kowace iri dai almal ya shiga cikin ta almal wal banuna dukiya da yaya zinatul hayatid dunya kawa ce ta rayuwar duniya amma wal baqiyatus salihatu wanzazzan ayyuka salihai khairun inda rabbika sune mafiya alkhairi a wurin ubangijinka thawaban ta fuskar sakamako wa khairun amala kuma su ne mafi alkhairin abin da ya kamata mutum ya gorata cewa in yi gore in yi aiki na gari wanda zai shiga cikin albaqiyatu salihatu sama da a ce wato kawai na damu da rayuwar duniya ne anan sai Allah ya raba mana wato akwai abu guda biyu ga almadu ga albanun a wajen ne kuma ga me albaqiyatu salihatu albaqiyatu salihatu wanzanzun ayyuka kyawawan ayyuka to albaqiyatu salihatu malamai sun yi sabani wajen fassara su waɗansu su ce kamsu salawatu da ke cikin yini waɗansu su kawo waɗansu nau'ikan zikiri waɗansu su kawo kaza amma dai mafi ingancin abin da ya zo wajen fassarar ya salihat hadisin da ya tabbata cikin musulun na Imam Ahmad dan Hanbal Usman dan Affan ai kiran sallah a masallaci sai ya nemi ɗaya daga cikin bayan su cewa kawo mun ruwa in yi alwala yace sai na je na kawo masa ruwa daidai da cikin mudan nabi ɗaya sai ya ajiye a gabansa sai ya yi alwala da shi yace kun ga wannan alwalar da nayi yace haka naga annabi yayi alwala makamancin ruwan da yayi da irin sifar da kowa ga nayi wato ruwan alwalan kamar mu da nabi daya yace bayan yayi alwalar sai yace duk wanda yayi alwala irin wannan ya sallaci azhar da ita to za a yafe masa abin da ke tsakanin asbahi zuwa wannan azhar idan la'asar ta yi ya sake yi za a yafe masa abin da ke tsakanin la'asar da azhar idan magariba ta yi sake yin alwala din za a yafe masa abin da ke tsakanin magariba da la'asar idan isha'i ta yi sake yi za a yafe masa abin da ke tsakanin isha'i da magariba yace bai yiwa kuma ya kwanta da daddare ko ya je da daddare ya waɗansu ababe waɗanda ba su dace ba na waɗansu ayyuka na waɗansu laifuka da asuba idan ya sake tashi yayi sai a yafe masa abin da ke tsakanin asubahi din da isha'i sai yace waɗannan sune alhasanatu yuzhibuna sayyi'ati da Allah ce innal hasanat yuzhibun sayyi'at zalika zikra lil zakirin to a nan gurin kafin mu kai gacci Usman dan amfani ya nuna ayi alwalar ayi sallar ayi alwalar ayi sallar wato sai ya nuna ko da alwalarka bata warware ba kana da dama kai me ka jaddada dan ka samu wannan ladan ba dan alwalarka ka warware ba ina fata an fahimta dan kaga ai ba lallai bane ba kila alwala ba tawarware ba amma yace idan azhar sai ka sake yi kai idan la'asar sai ka sake yi idan magriba sai ka sake yi, idan isha sai ka yi mai ka sake yi kila wanda muke da tambar din ta warwarewa shine lokacin da yafi tsawo kamar mu ce ta tsakanin asubahi zuwa isha zuwa asuba ko ta tsakanin asubahi zuwa azhar shine lokacin yafi tsawo amma da sauran akwai yiwuwar ba tawarware ba jaddadawa akai ina fata an fahimta to yace wannan sune alhasanat yuzhibu sayyi'at sai shi wannan bawa shi ya tambaye shi ya ce to kuma su wane ne albaqiyatu salihatu ce ito abinda naji manzon Allah ya faɗa dangane da albaqiyatu salihatu ne, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah jumla nawa kenan biyar ga subhanallah ga alhamdulillah ga la ilaha illallah ga allahu akbar ga la haula wala quwwata illa billah daidai nan illa billahi ba sai ka karasa billahi al-aliyyil azim din ba dan haka hadisi ne nuna to wannan sune me al-baqiyatus salihah hadisi ne kuma ingantacce haka kuma Usman dan Affan ya fassara ubangiji da ce wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala wato dai wannan na nuna mana baiwa abin da ya shafi lahira din muhimmanci shi ya kamata dan adam yayi sama da abin da zai zanto ado ne kadai na duniya bai kai adon lahira ba dan da ƴaƴa da dukiya adon duniya ne kadai ba ado ne na kiyama ba alma albaqiyatu salihatu kuma ado ne na ina ado ne na lahira وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله تعلم حسني يا كوباي أنما الحياة الدنيا annamal hayatud والدنيا لعب ita لعب wargi ne da dan adam ke yi da jiki wa lahawun abu ne mai shagaltarwa da zuciya ke shagaltuwa da shi allaib abin da ya shagaltar da kai a aikace allahu abin da ya shagaltar da kai ta fuskar tunani to duniya sai zanto ta kan shagaltar da mutum ne ko dai ya amfani da gangan jikinsa waɗansu al'amuran na duniya ko ya amfani da tunaninsa wajen al'amuran na duniya la'ibun wa lahawun waɗansu kuma suna bambance tsakanin cewa la'ib Shi ne wasa wanda yake na manya amma allahu galibi wasa na yara wanda yake yanzu yanzu nan za a ce wani ne sarki idan an jima kuma an manta to haka duniya take ba ta tabbas yadda yara ba su dauki sarkin gaske ba sarkin gangan suke nufi lokacin da suka rawa wani naɗi, suka hau dokin kara danda dokin kara da gaske suke goda wasa to haka duniya ma wato ba tabbas bace ba ba ta da tabbas a takaice dai abin da dan adam ke shagaltuwa da shi wazinatun kuma akwai kwalliya a cikin duniya wa tafakhurun bainakum da yawa juna alfahari a tsakaninku wannan na yawa wannan alfahari yace na fi ka yawan ƴaƴa ko na fi ka yawan dukiya ko na fi ka asali galibi an fi yin at bil ansab wal ahsab wato shi alfahari an fi yin shi ko dai da dangantaka mutum ya ce shi dan gidan wane ne jikan gidan wane ne yana nufin shi dan usuli ne ya fi wane asali wani lokacin kuma da matsayi da mutum ke da shi idan yana da matsayi na sarauta ko na mukami wani baya da shi an fi yin alfahari da shi sama da yadda ake da dukiya wa takasurun fil amwal da haka ga kaga takasur fil amwal kuma gasar tara dukiya kowa ya samu abin da ya ishe shi lalurar rayuwarsa amma yanzu so ake waye huwa ne yawan abin kowa ya fi karfin abincinsa tun shekara goma da ta wuce wani sun shekara ashirin da ta wuce wani sun shekara talatin da ta wuce ya fi karfin gidan da yake zaune da abin da zai ci da abin da zai sha da na tufafinsa na 'ya'yansa da abin hawansa amma har yanzu kai da kake ba ka da abincin yau da na gobe ya fi ka nacin neman kuɗi ba dan ya gina lahirarsa ba a'a sai dan ga wani na nema ya kamo shi ko yana nema ya daidai da shi ko shi yana son ya kamo wani shine at-takafur kokarin nuna wa juna tara dukiya takasurun fil amwali wal aulad wato gasa ta yawan ƴaƴa da yawan dukiya duka da abin da dunnan ta kunsa na la'ibun din da lahawun da zinatun da tafakurun bainakum da takasur fil amwali wal aulad dukkan su sai Allah ce kamar sal ghaisin kamar misalin ruwa ne na sama shine ghais a'jabal kuffara nabatu wanda tsiransa da ke fitowa ya ƙayatar da manoma al-kuffar anan ana nufin manoma ya ƙayatar da su yayin da suka ga ruwa ɗin ya sauka ya banya ta fito abin ya ba su sha'awa summa hiju sannan daga baya kuma sai ya bushe ya ƙeƙashe bayan ruwa ya ɗauke. fatarahu musfarran sai ka gan shi kuma bayan da launin ganyen ya zama kore yanzu kuma launin ganyen ya zama musfarran wato ruwan ɗorowa yalo fatsi fatsi sun mai kunu hutaman sannan ya kasance ya rijige a ban kasa ya karere ya daidaice ya tsatsage ya zama guntu guntu shine hutaman haka duniya take yadda kaga gonan nan take haka duniya ba take za ta fara gata yau kuma a zo ta wuce yanzu yanzu nan za a zo a ce ana bikin rantsar da wani kuma lokaci kuma ka za a ce wani ya bar gamman house da baya ba haka bane ba <laughs> yanzu nan yanzu yanzu nan za a ce an nada wani ana bikin baiwa wani sanda kuma yanzu rana sai ka kuma an ce an cire shi ko wata rana kuma ga an wuce da shi wato an tafi da shi makabarta yau an wuce da shi ana jiniya gobe an wuce babu jiniya zuwa makabarta wato haka duniya ta yau mutum yana da kuɗi wata rana baya da su yau yana da bukami wata rana baya da shi yana da koshin lafiya da yarinta da kuruciya wata rana kuma ya tsufa ya gaji ya sai da sanda yake tafiya duniya ba ta da tabbas sai Allah ce wa fil akhirati amma a lahira kuwa Mai ke can azabun shadid akwai azaba mai tsanani ga waɗanda suka kafirce mu Allah wa magfiratun min Allah wa ridwan akwai gafara daga ubangiji ta'ala da kuma yarda ga waɗanda suka yi wa Allah da'a suka yi imani da shi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bace wa face kaya na rudi kaya da ke rudin dan adam ya gigita shi wani in ya samu kuɗi sai kuɗi su gigita shi wani kuma in mukami ya samu ko sarauta sai ya gigi sai ya fita daga hayyacinsa kaga ya canza kwata kwata kamar ba shi ba wa qala ta'ala zuyyina lin nasi hubbu shahawat min an-nisa wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fidda wal khayl al musawwama wal an'am wal harth ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الله تزين للناس an kawata wa mutane hubbu shahawati san ababan sha'awa ababan sha'awan nan na mai da mai minan nisa kamar na mata wal banin da yaya wal qanatir al muqantarati da dukiyoyi ababan tarawa min zahabi wal fidda na zinariya da azurfa wal khayl al musawwama da kuma dabbo wato eh, eh, dawaki al musawwamati waɗanda aka sanya musu alama ta kwalliya ko kayan ado ko kuma ragama shine alkhalil musawwamati wal an'am da kuma dabbobin gida wato da shanu da tumaki da awaki da rakuma suna al an'am wal harf da kuma amfanin gona yawanci an kawata wa mutane son wannan wato in mutum baya son wancan yana son wancan in mutum baya son wancan yana son wancan duk gaba ɗaya a rayuwar mu an raba ta ne akan wannan wani kuma duka yana son duka din a takaice dai bukatar dan adam da Allah ya gina dan adam akai yana bukatuwa zuwa ga waɗannan al'amura da haka dole ya shi su amma bayan mutum ya samu bukata abin da yake da shi zai toshe rayuwarsa wato ci gaba da san sai na tara sai na sami abin da ya wuce larura kuma ya shiga kwalliya to kuma wannan wani abu ne wanda yake gwargwadon san duniyar mutum gwargwadon yadda hakan zai kankama a zuciyarsa amma so na asali na bukatuwa wannan dole akwai bukatuwa zuwa ga abinci bukatuwa zuwa ga ɗa bukatuwa zuwa ga mace duk ɗan adam yana da wannan bukatar Inda dai daidaitaccen ɗan adam ne ta fuskar lafiyar jiki kuma da lafiyar hankali amma idan hankalinsa ya kwance kaga ba lalle bane ya zanto yana da sha'awar mace ko sha'awar aure ha kuma idan baya da lafiya ta fuskar jiki ba lalle bane ya zanto yana da sha'awar mace ko sha'awar aure to amma dan adam wanda yake daidaitaccen dan adam lafiyayye ta fuskar hankali ta fuskar jiki yana bukatuwa zuwa ga dukkan waɗannan al'amura da aka lissafa shi yasa Allah ce an kawatar wa dan adam san waɗannan al'amura ashe san su asali dan adam ya so su bai zama abin zargi ba a shari'ance a'a yadda yake abin zargi ya neme su ta hanyar da ba haram ba halal ba ta hanyar haram kamar ya nemi kuɗin ta hanyar haram ya nemi mace ta hanyar haram to kaga wannan ya nema ta hanyar da take zargi ya shigo ciki ko kuma ya same su ta hanyar halal din amma kuma sun mantar da shi lahirarsa ya mayar da wannan din ya fifita wannan akan rabansa na lahira to wannan shi ma abin zargi ya shigo ciki kenan ina fata an fahimta da Allah ya lissafa waɗannan ababai sai ce zalika mata'ul hayatid dunya waɗannan dukkanin su kayayyaki ne na rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'a a wurin Allah ne kyakkyawan makoma take ina ma ya kawo aya ta gaba dan anan ne aka yi cikakkiyar muqarana sai Allah ce qul a unabbiukum bi khairin min zalikum shin kuna son in baku labari abin da yafi wanda aka ambata muku alkhairi yafi matan yafi 'ya'yan, yafi alqanatir almuqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl almusawwamati wal an'am wal harth duk yafi su alkhairi lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad abin da dibancin alkhairi ita ce aljanna da aka yi tanadinta ga masu takawa aljanna gidan aljanna wadda ƙoramu ke gudana karkashin gidajenta za su rayu a ciki ga mata waɗanda suke masu tsarki tsarkakan mata ba irin na duniya ba da kuma yadda daga wajen ubangiji su wa ta'ala to kaga wannan kan ya fi wancan to idan wannan ya fi wancan to kenan shi wancan din sai dai ka ɗauki daidai bukatar ka sauran ka abin nan ma'ana abin da nake nufi da daidai bukata daidai larurar rayuwa abin da ba za ka rayu ba sai da shi sai ka taƙaita a kansa kuma ka neme shi ta hanyar mai halal sannan kuma kar ka mayar da shi ka zare mai ya mantar da kai mai lahirar to kaga sai ka samu bin wannan ka same shi daidai da zaka sami amfanin jikinka da kwarin jikinka da tunani mai kyau ka yi bautar Allah wancan kuma ka je ka same shi da ke amma duk wanda ya zafafa akan wannan to yana cinye yana rage rabansa ne na can duk wanda ya wuce gona da iri a wannan to ya rage me yana rage wancan raban nasa na can gobe yadda ka'ida zai kenan وقال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ubangiji ta'ala ce ya ku mutane inna wa da Allah haqq lalle alkawalin Allah gaskiya ne fala taghurrannakum alhayatud dunya kada rayuwar duniya ta rude ku wala yaghurrannakum billahi algharur kada mai rudi ya rude ku game da ubangijinku mai rudi anan shine shaytan shike rudaddan adam وقال تعالى وبنجي تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر wato alhakum takasur yawan son tara dukiya ya shagaltar da ku hatta zurtumul maqabir ba ku ankara ba har sai da kuka ziyarci kaburbura har sai da kuka ziyarci kaburbura a nan malamai suka ce wanda ya je kabarin ziyara ya je ne ta yadda yin anjima zai dawo suka ce in eh, ziyara ce wato ana yin ishara cewa ashe zaman kabari ba dindindin bane za a tashe ka domin kiyama yadda mai ziyara idan ya je gari zai dawo to haka wanda ya je kabari to yan ziyara ce ta waɗannan zango daga nan gurin sai ina shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa alqabar bihilizul akhirah wato eh, shi kabari kamar shine sauran kofar gida na lahira duk wanda ya je sauran kofar gida saura me <laughs> ya shiga ciki to haka kabari hatta zurtumul maqabir har sai da kuka ziyarci makabarta ba ku ankara ba kun yi shagal da san tara dukiya da yaya din kalla sawfa ta'lamun lafazin kalla ana amfani da shi ne dan tsawa sawfa ta'lamun da sannan za ku sani cewa abinda kuka yi ba ku yi daidai ba summa kalla sawfa ta'lamun wannan jumlar domin karfafa waccan da ta gabata ne wato da sannu dai za ku sake sanin illar da kuka yi wa kanku da kuka shagaltu wajen tara duniya kuka manta da lahira waɗansu mallaman suka ce kalla sofa ta alamuna ta farko ana maganan a ranar mutuwa dan adam zai gane kuskuren da ya yi ranar da mutuwa za ta zo masa ya nema a yi masa jinkiri ya gyara kuma ba za a yi masa jinkiri ba sun makalla sofa ta alamuna kuma zai ƙara gane kuskurensa kuma a ranar tashin kiyama bayan an tashi mutane ranar tashin kiyama kalla Allah ce ku saurara ku ji law ta'lamuna ilmal yaqin inda kuna da sani sani na yaqini la tarawunna al-jahim da sai kun ga kamar ga wuta a gaban ku inda da kuna da cikakken yaqini amma karancin yaqinin lahira ne sai kuke ganin kamar labari ne ake faɗa muku wanda baya da tabbas waɗansu ma su ɗauka yayi kama da tatsuniya amma wanda yake da yaqini sai ya riga ganin kamar ga wutan nan a gabansa وقال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ubangiji ta ce wannan rayuwar ta duniya ba komai bace ba illa lahawun face abu mai shagaltar da dan adam a zuci wala ibn mai kuma shagaltar da gangan jikinsa ya ta amfani da kuzarinsa wajen abin da yake wargi ba gaske ba wa inna daral akhirah amma lalle gidan lahira lahiyal hayawan ita ce wadda take cikakkiyar rayuwa law ya ya'lamuna inda mutane suna da sani wal ayatu fil babi kathiratun mashhura ayoyin da suka shafi wannan babi suna da yawa kuma shahararrun ayoyi ne ba sai an yi ta kawo su ba ma'ana dai idan mun kalli waɗannan ayoyi za mu fita da sakamakon cewa lallai duniya ba ma a kwatanta ta lahira ba daidai wani da suke ba ko bai kamata nan ta ta da dan adam ba wa amma al-ahadith fa aktsaru min an tuhsar fa nunabbihu bi tarafin minha ala ma siwaku malai ce amma abin da ya shafi hadisai kam su ma sun karfin a kidaya su fa nunabbihu bi tarafin minha ala ma siwaku za mu fadakar ta hanyar ambatar wani kaso na hadisan ala ma siwaku ba sai mun ambaci ba ya wakilci hadisi na farko an amru عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها فقدم بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعت أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله فقال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها fatuhlikakum kama ahlakatuhum muttafaqun alayh wannan hadisi an karɓo shi daga Amr bin Auf al-Ansari Allah shi kare da gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'atha aba ubaida ibn al-jarrah manzo Allah ya tura Abu Ubaida ibn al-Jarrah ila al-Bahrain zuwa ga wani yanki da ake kira da suna al-Bahrain wanda yau kasa ce daga cikin kasashe na yankin tekun fasha da ake kira bahrain manzon Allah ya tura aba ubaida zuwa ga al-bahrain ya ati bi jizyatiha dan ya karbo jizya daga wajen ahlul kitab shine abinda Allah madaukakin sarki ya wajabta su rinka bayarwa ga gwamnatin musulunci a madadin kyale su da aka yi da addinin su su zauna a ƙasa ta musulunci bayan an ci su da yayi za su rinka ba da wani abu mai kama da haraji duk shekara shine jizya sai manzo Allah ya tura Aba Ubaida dan yaje karbo wannan jizya ya zo da ita wato kaga wannan ke nuna karfin mulkin musulunci karfin daula ta musulunci a lokacin manzo Allah gari guda ƙasa guda tsakanin garin da Madina za a yi tafiya mai nisan gaske amma a tura mutum ɗaya kwale je karbo ya dawo kuma ya kawo har gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin manzon Allah ya faɗi yadda za a kasanta an gane ko to me ya faru fa sami'atil ansaru bi qudumi abi ubaida sai mutanen madina sai ka ji labarin abu ubaida fa ya dawo daga karɓo jizya fa wa fau salatal fajr ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo sallar asuba kowa ya zo wanda ba yake fashi da nan ya zo sallar asuba wajen manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi falamma sallar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da manzon Allah ya kammala sallah in sarafa sai ya juya kamar zai tafi gida ya kyale su fa ta'arradu lahu sai ga sahabbai sun dan tare shi a hanya ana dan murmushi haka kamar dai za a ga yadda shi kaga dai ba za a ce ina zaka ba dan wannan yayi ci karo da ladabi amma dai za a dan tare ka irin tare da za a nuna fa muna nan fa fa tabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya murmushi hina ra'ahu yayin da ya gansu ya tabbatar cewa akwai abin da ya kawo shi kenan sun makala sannan sai ce da su azunnukum samitum anna aba ubaida qadima bi shay'in min al-bahrain ina jin kun samu labarin cewa abu ubaida fa ya dan zo da wani abu daga bahrain haka ne ko ba haka bane fa qalu ajal ya rasulullah suka ce eh haka ne manzo Allah lalle mun ji abu ubaida ya dawo lafiya fa qala sai manzo Allah ce abshiru ku yi bishara wa amilu ma yasurrukum ku yi kyakkyawan fata na duk abin da zai faranta muku rai in dai wajen mu'amalar ku da ni ne yace fa wallahi mal faqar akhsha alaikum yace wallahi ni ba na jin muku tsoron talauci walakinni akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum amma abin da nake ji muku tsoro a shimfiɗa muku duniya kama busitat ala man kana qablakum irin yadda aka shimfiɗa ta akan wanda suke sun a yalwata muku ƴaƴa da dukiya arzikin ku tattalin arziki ya waita irin yadda ya waita akan waɗanda suka riga ku da a duniya fatanafasuha kama tanafasuha sai ku zo ku bige da yin gasa a cikin duniya din irin yadda wanda suka gabace ku din suka bige da yin gasa a cikin ta fatuhlikakum kama ahlakatuhum sannan daga ƙarshe duniya ta halakar da ku irin yadda su ma ta halakar da su manzo Allah ya ce wannan shine abin da nake ji muku talauci inda imani na na ba wani damuwa amma a samu kudi a rasa imani shine abin da nake ji muku tsoro za ka ga talaka galibi baya gasa to da me za ka gasa amma gasa masu wadata suke gasa ko ya kaga mutum yayi gasa to an dan samu dan wadata ne shine sai ai gasa amma mutum bai samu wadata ba yana nan ran kada ina shi ina wata gasa ko wani abin nan da wani kaga anan manzo Allah yake faɗa sahabbai wannan magana sahabbai fa a matsayi da mataki na imanin su manzo Allah ce bana je muku tsoron talauci abinda nake je muku tsoro shine duniya a shimfiɗa muku ita a yalwata muku ita irin yadda aka yalwata wa waɗanda suka riga ku a da suka yi gasa ta halakar da su ina jin tsoron kuma ku zo a shimfiɗa muku ku yi gasa ta halakar da ku Daga annabi ya faɗi wannan magana ga cewa ana ganin ta a fili a zahiri wannan hadisi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito shi وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الحياة الدنيا ومن زهرة الدنيا وزينتها أبو سعيد الخبدري من ذا الله يا زونا على المنبر أكم منبري wa hau da duk sai muka zauna a gefensa waɗansu daga dama waɗansu daga hagu waɗansu daga gabansa Fakada sai ce inna mimma akhafu alaikum min ba'di wallahi yana daga abin da nake ji muku tsoron bayan na bar duniyar nan ma yuftahu alaikum min zaharati alhayat min zaharati dunya wa zinatiha abinda za a yalwata muku a bude muku shi na kawa ta rayuwar duniya da kwalliyarta shi nake je muku tsoro duniya idan ta zo ta same ku kila ba za ta kyale ku haka ba kaga shi ma wannan hadisi duk abu ne da yake nuna kashedi dangane daga shagaltuwa da duniya muttafaqun alayhi wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna ad-dunya khulwatun khadira وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء rawahu muslim. wani hadisi an karbo shi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna duniya dunya hulwatun khadira lalle ita duniya hulwatun tana da dadi khadira kuma tana da ban sha'awa wajen gani wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha Allah kuwa zai halifantar da ku ciki ya ba ku mukami ya ba ku dukiya ya ba ku yaya, fa yanzura kaifa ta'malun ya ga yaya za ku yi shin duniyar nan za ta shagaltar da ku ta sa ku yi nesa da imani da ayyukan alkhairi ko kuma a'a za ku jajirce ku yi fada da zuciyarku ku yi fada da duniya ku ga cewa kun yi ayyukan alkhairi da haka fatta ku duniya ku kiyaye duniya wata nisa sannan kuma ku kiyaye mata wato kenan irin yadda ake jin tsoron abubuwa na duniya gaba ɗaya za su iya halakar da dan adam kuma haka ake jin tsoron mata na iya halakar da dan adam rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik Allah shi kare da gare shi manzo Allah yake cewa Allahumma la aisha illa aishul akhirah ya Allah babu wata rayuwa fa sai rayuwar lahira wannan rayuwar ta duniya ba ta da tabbas don haka manzo Allah sai ya nuna kamar babu ce domin tana da farko tana da ƙarshe kuma duk abin da mutum ya samu a cikin ta kamar yadda na sha faɗa abu guda biyu ne ke gurɓata rayuwar duniya wato abu na farko tsufa abu na biyu ko mutuwa inda za a cire wannan to da duniya gidan zama ne to amma tunda ba za a iya cire wannan ba kuma wannan baya da magani shi da tsufa baya da magani dan mutum ya tsufa shi kenan ya riga ya tsufa kenan sannan mutuwa kuma babu abin da ke tare ta to wannan shine abin da ke gurɓata rayuwar duniya duk daɗin ta sai zanto ba ta da shi shine wani mai hikima ke cewa la tiba lil aishi ma damat munaghasatan lazzatuhu bid dikar al maut wal harami ai babu wata babu wani daɗi a cikin rayuwa matukar dai kayayyakin jin daɗin a gurɓace suke da tunanin mutuwa da kuma tunanin tsufa eh, duk daɗin da kake ji in ka tana zan tsufa duk daɗin da kake ji in ka tana za mu mutu sai ka ga wannan daɗin ya zama gurɓatacce yace to ashe ba rayuwa bace ba kenan ya kamata kenan abin da yake rayuwa shine abin da idan ka je baka tunanin sufa baka tunanin mutuwa wanda wannan sai a lahira sai a cikin aljanna wa anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yatba'u al-mayyita thalatha ahluhu wa maluhu wa amaluhu فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله wannan hadisi shi ma an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare yadda a gare shi yace yatba'ul mayyita salasa abin da ke bin mamaci al'amura ne guda uku wato mamaci lokacin da ya mutu aka ɗauke shi zuwa makabarta abu guda uku ke biye da shi na farko ahaluhu wato ahalinsa wanda sun kunshi iyalin gidansa da danginsa da 'ya'yansa da sauran abokanan arziki da makwabta da suka taru domin raka shi makabarta wa maluhu na biyu kuma dukiyarsa wa amaluhu abu na uku shine aikinsa fa yarji uthnan wa yabqa ma'ahu wahid guda biyun sai su dawo sai ɗaya ne zai tsaya tare da shi yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu da iyalinsa da dukiyarsa duk za su dawo abinda zai tsaya tare da shi shine aikinsa kaga wato dukiyar ba za su raka mutum can bakin dawowa za to a nan wurin tsakanin dukiyar da ahalin da kuma aikin wanne ya kamata mutum ya bai wa muhimmanci kenan aikin tunda waɗannan suna tare da kai ne a lokacin rayuwa kuma za su kai ka har zuwa makabarta daga makabarta sai su yi kwana su rabu da kai amma aikin ka shine zai tsaya tare da kai cikin makabarta kaga ya kamata kenan mutum ya bashi muhimmanci wannan hadisi muttafaqun alaihi wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka dai wannan hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri yace manzo Allah tsira da mucin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce yu'ta bi an'ami ahli dunya yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah fa yusbaghu fi an-nar sabgha thumma yuqal ya adam هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيسبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط رواه مسلم manzo Allah ce yuta bi an ami ahli dunya min ahli nar wanda yafi kowa jin ni'imar duniya cikin yan wuta za a zo da shi yawmal qiyama a ranar tashin kiyama wato a kaddara wannan shi yafi kowa jin daɗi a rayuwar duniya shi yafi kowa morewa ta kowane irin abinci sutura mukami matsayi mata abin hawa da sauran kayan alat fa yusbagu fi da sabgha sai a tsoma shi tsoma ɗaya kawai cikin wuta a fito da shi ثم يقال sannan sai a ce da shi ya bani adam ya kai dan adam hal ra'aita khairan qattu a ce tunda kake a rayuwarka ka taba saduwa da wani alheri wata daula wani jin daɗi wani kayan alatu hal marra bika na'imun qattu shin ka taba zama cikin wata ni'ima tunda kake da fa yaqulu la wallahi ya rabb ce wallahi ya Allah ban taba ganin wani alkhairi ba ban taba jin wani daɗi ba tunda aka halice ni zuwa yau tsomawa ɗaya kawai cikin wuta aka zaro shi aka masa wannan tambayar amma ya mantar da shi dukkan daɗin da ya ji a duniya tsawon shekara 60 tsawon shekara 70 80 to ballantana idan mutum ya yi shekara 80 shekaru nawa ne na jin daɗi a cikin su kaga dai kafin ya fara jin daɗi ba yarinta tana nan ba har ya kai dan shekara 15 har ya balaga har ya kai dan shekara 20 an bai fara sanin jin daɗi ba ko akwai kuɗi a gidansu bai san yadda ake jin daɗi ba lokacin da yayi makaranta yayi wayo ya dan jajje shiga duniya ya cakuɗi da mutane yana dan shekara 25 zuwa dan shekara 30 to ya fara jin daɗi kenan da ya kai shekara 40 40 ta fara wucewa likitocin din duniya sun yi da ka wuce shekara 40 ganin ka baya fara raguwa komai na jikinka zai fara walwalewa kana ƙara gaba yana ƙara warwarewa da kuzari da gani da tunani kowane irin abu ya fara dakusawa to balantana ka kai hamsin ma'ana sai ga cewa shekaru sha biyar ne ko ashirin na jin daɗin to wannan shekaru sha biyar ɗin da kake cikin ƙarfin hankali ƙarfin jiki ƙarfin kuzari ƙarfin mazakuta ta saduwa da ya mace ƙarfin jin ɗanɗanon gishiri ko magi ko wani abu ko kilishi ko tsire a bakinka ƙarfin jin daɗin kowane irin abu jin daɗin sauti mai daɗi ganin abu mai kyan gani wannan shi kanshi shekara sha biyar din da za ka yi kana cikin wannan ba kullum ne kake cikin jin daɗin wata rana a baka haushi wata rana ka ba kanka haushi wata rana matarka wata rana ɗanka wata rana makwabcinka wata rana harkar business ɗinka wata rana kasuwancinka wata rana direbanka wata rana yaron gidanka a haka ne balantana in kana Najeriya kullum sai nefa ta saka yi tsaki to kaga wannan kaɗai ma sai ga duk wannan ɗakin da zaka yi baya gurɓata jin daɗin? ka je ka tambaya a ce mai a ce ba mai ka je na gurɓata jin daɗin. ka tambayi kaza babu ga kudin ya babu abin A yana gurɓata jin daɗin. to duka gaba ɗaya shekarun da ya na jin daɗin fa shekaru sha biyar ne in mutum ma yi shekaru tamanin, in mutum ya yi shekaru ɗari in mutum ya yi shekaru nawa na jin daɗin da ya sosai da sosai sauran da rakiya ce shekaru sha biyar ne ko na makamancin haka kaddara su kai ashirin har ka kai ɗan shekara hamsin kana nan kana maintenance ɗin jinka da ganinka da kuzarinka da ƙarfinka da komai da mazakutarka har ka kai ɗan shekara hamsin kaddara shekaru ashirin ne kai kana jin daɗi ko shekaru ashirin da biyar to amma a gurɓace ki kuma da wani tashin hankali da damuwa game da 'ya'yanka game da matanka game da business ɗinka game da wurin aikinka game da siyasa game da komai na duniya da kake ciki kullum kana cikin damuwa da kunci haka abin nan da aka to kaga kenan idan mutum ya san haka duniya take ya fahimce ta a wannan fahimtar dan Allah ya kamata ya makantar da idansa wajen neman ta ya neme ta kuma ta hanyar haram ta hanyar sabon ubangiji wani daɗi zai ji a nan ba zai tafi bar shi kana nan ga kuɗin ga komai kana son ka ji daɗin ga kuɗin kuma ba halin jin daɗin dan jikin naka ba zai iya jin daɗin ba ka wuce lokacin da ake jin daɗi to wannan shine abin da ya kamata dan adam ya dauka ka duba ko wanda ya fi kowa jin daɗi za a zo a tsoma shi cikin wuta a fito da shi a tambaye shi hal ra'aita khairan qattu ka taba ganin wani alheri da idan ka gani na idan ka taba gani hal marra bika na'imun qattu shin wani wata ni'ima ta taba shudewa tattare da kai tunda fa yaqulu la wallahi ya rabbi sai wallahi ya ubangiji sam ban taba ji ba ban taba gani ba ban taba shiga cikin ni'ima ba wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli aljanna sai kuma a je cikin aljanna a ce wa yafi kowa talauci lokacin da yake duniya yafi kowa shan wahala a lokacin da yake duniya sai a zo da shi cikin yan aljanna kenan fa yusbagu sabghatan fil janna sai a tsoma shi cikin aljanna sai a fito da shi fa yuqal lahu sai a ce da shi ya bana adam ya kai dan adam hal ra'aita busan qattu shin ka taba ganin wata rayuwa mai tsanani tun da kake a da al-bu'su shine ashidda hal marra bika shiddatun qattu shin wani tsanani na talauci ko rashin lafiya ya taba shudewa a cikin rayuwarka game da kai fa yaqulu la wallahi quran ibn shaddad Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah ce mad dunya fil akhirah lahira ba komai bace bai da an kwatanta ta da duniya illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yami sai gwargwadon yadda ɗaya daga cikin ku zai sanya dan yatsansa a cikin teku falyanzur ya duba ya ga bima yarje da me dan yatsan sai ya dawo da shi a ce ga teku sai ka je ka dauki dan yatsan ka ka nutsa dan yatsan sai ka zaro shi haka to gwargwadon abin da ka rago a cikin tekun shine gwargwadon duk kayan alatun duniya in an kusanta shi da lahira duk abin da ke cikin duniya da turai da amerika da kasashen laraba nan masu bala'in kuɗi da jaman da su brunei da duk abin da ke ciki da mu nan da abuja da lagos da gra din nan kano da ina ne duk abin da ke ciki gaba ɗaya na haɗa ba <laughs> matsayinsa da lahira kamar matsayin ka ɗauki ɗan yatsan ka sa cikin teku sai ka zari shi haka faliyan zurbi ma yarje manzo Allah ce kalli ɗan yatsan ya ga me ya dauko a cikin teku to haka duniya ce kaga wannan babban misali mai jawo hankali da manzon Allah ke rawahu muslim wato wani iko Allah da hadisa bukhari muslim bukhari muslim ba yadda mutum zai ballantana ce kai wajen kila da'ifi ne abinci ko mana bukhari muslim bukhari muslim wa an jabir radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه أو أن لتعرف ذلك غير كنفيه ne ko. Jabir dan Abdullahi yace manzan Allah ya ya shiga cikin kasuwa wato wannan ke nuna tawazu'un manzan Allah ya shiga kasuwa shi kansa dan ya je sai wata wani abun bukata shi ko kuma dan ya kai ran gadi na bazata ya ga ya ake kasuwanci ya fadakar manzan Allah ya shiga cikin kasuwa 'Wannasu nasu kanafaihi mutane na sa dama da hagu shine kanafaihi famarra bi a asak sai manzan Allah ya wuce kusa da inda wani dan akuya yake a sakka wato kamar matacce ne ko ko mai a sakka wanda yake mai yankacin kun mai yankacin kunnuwa shine a sakka an gane ku? fa akhadha bi udhunihi sai ya rike kunnu mai eh, mayyitin wayawan matacce wato kamar dan akuya ne dan tayi sabuwar haihuwa bai dade ba gashi matacce ga kuma kunnuwansa yan ƙanana Mai yi mayyitin gashi matacce gawa ne kenan fatanawalahu sai manzo Allah ya dauke shi da hannu fa akhadha bi uzni bi uznihi ya rike kunnuwan ya rike ta kaga ruko na me na nuna abun baya da kima domin in abu na da nauyi zai iya daukuwa ta kunne sai in dan kankane ne zai iya daukuwa ta hanyar kama kunnuwansa ثم قال سنة يتي أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم وأيك سيء إن سير مسا ونن درهم يدعى فقالوا سيسحب بيسك ce. ma nuhibbu annahu lana bi shay'in wa ma bihi suka ce wallahi ba wani abin da zamu iya bayarwa komai kankanta su a bamu wannan yau me za zamu da shi sun makala sannan sai manzo Allah ce a tuhibbuna annahu lakum shin kuna son in ba ku shi kyauta kaga sai suka kafir tsokanar su manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam shi kuma wa'azi yake so ya musu qalu sai suka ce da shi wallahi law kana hayyan kana aiban ko da rayayye ne ma a ba mutum ɗanta ya sabon haihuwa ce an baka cuta aibu ne an gane ku annahu asak wato gashi nan da sifirsa wanda yake wato ainihin asak wato mai ƙananan kunnuwa ne fa kaifa wa huwa mayyit to yana da rai ma in an ba mutum wannan aibu ne idan ya karba to yaya kuma balantana kuma a ce mushiri fa kala sai manzo Allah ce fa wallahi yana rantsewa da Allah ladduniya ahwanu ala Allah min haza alaikum duniya ta fi kaskanci a wurin Allah sama da kaskancin wannan a wurin yadda wannan ba ya zama komai a wajen ku ba haka duniya ba ta kai ma matsayin wannan ba a wajen Allah wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ne ya ruwaito shi qawluhu kana fataihi ai janibaihi mutane na gefansa dama da hagu wal asak shine as-sadir al abin da yake da ƙananan kunnuwa shine al asak Allahu hadisin karshe da zamu tsaya kansa an an abi dharr radiyallahu anhu كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة wato Abu Dharr yace na kasance ina tafiya tare da manzon Allah a cikin wata ƙasa mai kululubai al-harra wato su ne kamar wurin tafiya wanda yake da duwatsu haka ƙananan duwatsu eh da me marmara yawa da maremari haka ne bil madina a madina na uhud muna cikin tafiya kawai sai ga dutsen uhud a gabanmu. mu fa qala sai manzon Allah ce ya abazar ya kai abuzar qultu labbaika ya rasulullah ce na an samu kaya ya manzon Allah fa qala sai ce ma ni anna indi mithla uhudin Haza, zahaban tamdi alayya salasatu ayyamin wa indi min dinar yace wallahi bazan taɓa ƙaunata ba a ce ina ma ina da kwatan kwatin girman dutsen Uhud din nan duk zinari ne sannan ya zauna a wurina har ya kwana uku akwai ragowar dinari daya face sana ciyar da shi gaba daya wato kaga manzo Allah ba ce baya son ya samu wannan kamar Uhud din ba a'a ba zai so ba ya same shi a ce yayi wuce kwana uku bai raba shi wajen aikin alkhairi illa shay'un ursiduhu lidainin sai dai kawai dan kadan da zan iya ajiyewa dan gudun kar in ci bashi illa an aqula bihi fi ibadillahi hakaza wa hakaza wa hakaza sai dai kawai in aiwatar dangane da bayan Allah in aiwatar haka haka haka wato yana nufin in dauka na in bayar dama in dauka na in bayar hagu in dauka na in bayar gaba na yana nufin kawai sai dai in gana raba shi gaba ɗaya in ba dan abin da zan ajiye ba dan gudun bashi wato da nan haka za wa haka za din ne fassara shi cewa an yaminihi wa an shimalihi wa an qalbi wato daman sa da sa da bayansa sun masara sannan suka ƙara ci gaba da tafiya manzo Allah ya ƙara ci gaba da tafiya fa qala sai manzo Allah ce innal aktharina humul aqalluna yawmal qiyamah innal aksarina lalle mafiya rabo mai yawa a nan duniya humul aqalluna yawmal su sune mafiya ƙanƙanar rabo kuma a lahira illa man qala bil mali hakaza wa hakaza wa hakaza sai fa wanda ya aiwatar da dukiyarsa kamar haka ya bayar nan ya bayar nan ya bayar nan ma'ana duk wanda ya fi kuɗi a duniya kuma a lahira shi ya fi zama cikin mai wato rabo kaɗan na lada ko na matsayi sai fa in ya raba dukiyar nan tashi ya fitar da haƙƙin Allah ya kula da haƙƙin danginsa wato an yaminihi shi ma wa an shimalihi wa an khalfihi wa qalilun ma manzo Allah sai ce amma kadan ne a cikin su za su iya haka Sun qala li sannan sai ya ce da ni makanaka la tabar hatta atiyaka tsaya a nan inda kake karka bar nan har sai na dawo man talqa fi sawadil layl sannan sai manzo Allah ya tafi cikin duhun dare hatta tawara har sai da ya buya bana ganin sa fa sami'tu sautan qadr tafa'a sai kawai ji wani sauti da rugugi kamar ana maganganu fa takhawwaftu an yakuna ahadun arda lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na tsoraci kadda wani ne yaje zai farwa manzon Allah fa aradtu an atiyahu sai na so in je wurin da na ya nufa fa zakartu qawluhu sai na tana maganar sa cewa la tabrah hatta atiyaka kar ka bar nan har sai na zo na same ka falam abara hatta atani sai na tsaya ban bar wajen ba har sai da yazo kaga biyayya ta sahabbai kenan fa qultu sai nace shi laqad sami'tu sautan manzo Allah ji wani sauti takawwaftu minhu har na firgita na tsorata fa zakartu lahu na ambata masa duk abin da naji da kuma niyyar da na in je wajen na tuna kuma ya ce mai in tsaya fa qala hal sami'tahu isha ah, ka ji wannan sautin qultu na'am sai nace eh na ji wannan sautin qala sai manzo Allah ce zaka jibrilu atani wannan kan malaika jibril ne zo waje na fa qala yace man mata min ummatika la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna dukan wanda ya mutu cikin al'ummarka bai taba yin shirka da Allah ba ko kuma yayi amma ya tuba dakhala aljanna zai shiga aljanna qultu sai nace da shi wa in zana wa in sarak ko da mutum yayi zina yayi sata qala wa in zana wa in sarak yace ko da yayi zina yayi sata wannan ba za su hana shi shiga aljanna ba sai dai su hana shi shiga a karan fari a ce za a yi masa azaba gurgudan laifinsa amma da ƙarshe za a cire shi a kai shi aljanna matuƙar ya mutu da tauhidi ya mutu da aqida ta gari wa hadha lafzul bukhari wannan shine lafzul imam bukhari to ina ga sai mu dakata nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya kai mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tambayoyin da muka yi duk ba wanda suke da alaka da darasin da muka yi na ga yana da kyau mu rika sabawa yin tambaya dangane da abin da aka yi cikin darasi shi ke ba mai karantarwa damar wato an fahimci darasin kenan amma idan ya zanto tambayoyi a wajen darasin to sai ya zanto galibi sakamakon da aka fita da shi na tambayoyi shine abin da aka yi na darasi to daka sai ya zanto tambayoyi cikin darasi za su fi taimaka dan a fito da kila wani abin da lokacin da muke sharhin hadisan hankali bai kai gare shi ba ko kuma cikin cunkoson tunani da abin nan ya wuce mutum bai faɗa ba da Allah kulka taimakawa wajen haka wannan yana cewa tana da lakar darasin bismillah eh Ah, za mu gani cikin hadisan ai ba mu kammala babun ba ai abu guda uku ya faɗa wato eh, gudun duniya da kuma yadda da ɗan eh, rabo kaɗan a cikinta da kuma falalar kaga kuma hadisan ba na jin mun yi rabin hadisan a cikin babin to kaga za mu zo ne ai daga ƙarshe sama fitar yan duk abin da muka karanta duk yana nuna mana yadda za a mu guji duniya din a ciki kuma ai a iya fahimtar hadisan da suke nuna in ma zaka dauki rabo a ciki ka dauki rabon ya zama mai kadan tunda sahabbai suka suka tare manzon Allah suna son a ba su ai bai hana su ba amma ya nuna musu kar wannan ya zarbe musu a cikin zuciyarsu ya nuna musu kuma kar su kai matsayin za su ga gasa irin yadda waɗanda suke a da su kai gasa amma um, a cikin babukan da muka karanta a baya ko da yake tunda karatu ne yakan samu wani hutu wani lokacin mai tsawo musamman da lokacin da na tafi Sudan amma idan ba ku manta ba amin yi babi mun karanta babi da yake magana akan um, alfakiru shakir ko algani shakir da alfakiru sabir babin da yake magana akan mawadaci mai godiya da kuma talaka mai hakuri cikin su waye falala ina jin idan ba ku manta ba mun yi mun karanta hadisi akai da dogon bayani a wancan lokaci na alaikum eh akan wa in zana wa in saraka hmm. wato da manzon Allah yake cewa duk wanda ya mutu bai yi shirka ba a nan gurin kalmar bai yi shirka ba ko dai zanto bai ba ko kuma yayi amma ya tuba kafin mutuwa wato duk wanda ya ci sa'a ya cika ba tare da yana yi shirka ba ko da ya taba yi a rayuwarsa da ya tuba ya daina shirka ne to sakamakonsa shine aljanna sai manzo Allah ce wa in zana wa in saraka ko da ya taba yin zina ko da ya taba yin sata abin nufi da zina da sata laifuka ne amma ba za su dawwamar da mai su a cikin wuta ba shi yasa na ce ko dai karan fare zanto an yafe masa tunda duk abin da ba shirka ba idan mutum ya mutu da shi Allah na iya yafe masa tunda ya ce wa yanzu ma duna zalika liman yasha ko kuma ya zanto za a sa shi wuta a yi masa azaba gwargwadon laifin zinar gwargwadon laifin satar sannan ya ƙarshe a shirye shi a kai shi aljanna ba dai zai dawoma cikin wuta ba tabbas zai shiga aljanna abinda hadisin ke nuna wa kenan wa alaikum salam eh yace yace eh amma zai bar wani abu biyan malam duk da na da kuma malam malam ne ya da a da lalle ta da shi ne ne ne wato ba haka bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matakinsa ko da a cikin sauran annabawa kaga da shi ne shugabansu karfin imaninsa karfin yakininsa game da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsira karfin yakinin dukkan wani bil adama da aka taba samu a banka da haka sai zanto shi gori yake ina ma a ce yana da dutsen da ta kai girman dutsen uhu da kuma ya zanto ya raba ta gaba ɗaya bata kai kwana uku ba sai ba abin da zai ajiye dan biyan bashi abin da zai ajiye dan bashi in ma dai dan kare shi bashi ya ajiye dan wata lura ta taso dan kare shi bashi ko kuma a'a ya ajiye dai in wata larura ta samu wani ta bashi ya biya masa tunda da kai shi yake cewa dukkan mutumin da ya mutu ya bar dukiya ce to dukiyarsa ta iyalinsa ce wanda ko ya mutu ya bar yara ƙanana ko ana bin sa bashi to a zo mu za mu biya masa bashin su ko mu za mu kula da yayansa to kaga wannan sai ya zanto zai ajiye ne dan wancan ko ta kwana tunda mutuwa ba ta tabbata ko yaushe za a iya mutuwa sauransu amma kafa hujja da wannan hadisin akan cewa a zargi wani mutum da an ga yana da alaka da addini ko malami ne ko mai wa'azi ne a ce ya kamata duk abin da ya mallaka ya bayar wannan kuskuren fahimta ne inda dan haka ne da ba a taba samun wanda ya zakka ba cikin sahabban manzon Allah tunda baka tara ba lantana suka yi zakka ita ko zakka kaga ai ka'ida sai ya kai dinari 20 dinari 20 sai ya za shekara ta zagayo to in baka ajewa ya za a shekara ta zagayo amma kaga da Abubakar da Umar da Usman da Abdurrahman bin Auf da waye duk ba su yi zakka ba duk kuma masu arziki ne a Madina Usman ta Affan da suka je dukiya kuskure suka yi ba su kuskure ba kuma ga abinda manzo Allah ya je ya samu ɗaya daga cikin sahabbansa ina jin Sa'ad bin Abi Waqqas bai da lafiya manzo Allah ya je duba shi da ya je sai ce ya manzo Allah ni ina da dukiya ba mai ni da wani a duniyan nan sai yata ita kadai ce mai cin gado na shi in bayar da sadakar rabin dukiyata maza Allah ce a'a in bayar da kashi ɗaya bisa uku maza Allah ce kashi ɗaya bisa uku kai yana da yawa jiba ya raba uku ya dauki kashi ɗaya ya bayar sadaka ya bar biyu maza Allah ce yana da yawa yace da shi cikin abin da ce da shi ka mutu ka bar ƴaƴanka da wani abin da za su gada daga wajenka wanda Allah ya baka ya fi alkhairi sama da ka kyale su alata da ya ta kafa kunan nas zanto mabarata suna miƙa hannu ga mutane kaga wannan hadisi yana cikin bukari kuma mun karanta shi na cikin riyadu salihin kaga anan baya da lafiya tsakanin mai lafiya da mara lafiya wa aka fi wane ne ya kamata ya fi ajiye dukiya ko ya ki ajiyewa ya kamata mara lafiya ya yi maza ya rabu da ita dan shi yana ganin yanzu a kila mutuwa ta sannan ya tambayi shawarar maza Allah in yi sadaka da dukiyar gaba ɗaya ce a'a yace rabi fa maza Allah ce a'a ɗaya bisa uku fa duk da haka maza Allah ce as-sulus wa sulus kathir sulusun dukiya kan an yana da yawa to kaga a nan wurin ke kenan ajiye dukiya da mutum zai yi ba shi ne haramun ba cikin addinin musulunci sannan ajiye dukiya ba shi ne ke nuna mutum baya da zuhudu ba za mu zo nan gaba mu gana a cikin hadisin izhad fi dunya yuhibbuka Allah wa zahad ma fi aidin nasu yuhibbuka nas karkashin wannan hadisin ko ku duba karkashin cikin littafin ah, Ibn Rajab al-Hanbali Jami'ul Ulum al Ulum wal Hikam Abu Muslim al-Khawlani yake cewa wato zuhudu ba shi ne ba aiki ne na gabbai ba a zuci ne ga dukiyar amma zuciyarka ba ta ratayi da ita ba ba ta makantar da kai ba wannan shine mai zuhudu amma ba wai da ta zo ka je farko ka cinna mata wuta yadda sufayen da suke yi wannan ƙarya ne ba zuhudu bane ba <laughs> dan sahabbai sun tara dukiya amma ta yi da dukiyar su ta yadda ta shagaltar da su sun manta da lahirar su sun ne ta hanyar haram sun yi aikin alkhairi ita sun yi rawa duk ba su yi wannan ba sun yi aikin alkhairi sun yi zakka sun yi aikin alkhairi sun ciyar sun yi kaza wannan kaga zuhudu kenan to da haka ba dauka cewa wai dan mutum shi mai addini ne bai kamata ya rike koko ba gida ba wannan jahilci ne wani sufanci sufanci ne haka marar kan gado amma dai ba addini bane ba kuma koyarwar manzo Allah bane ba a shi ya ce da yake ne amma yi ne duba sahih al-jami hadisi ne sahihi dam to wannan yake cewa mutum ne ya auri yarinya bayan ya aure ta kuma ba a jima ba sai ya mutu ba su tare ba ma ya ce ba su tare ba sai ya mutu shi mutumin ya mutu to ya rabon gado za su ci gadonsa farko da za ta yi ta kaba kuma za ta ci gadonsa an gane ko inda a ce ya sake ta kafin fara saduwa da ita to kaga ko idda ba za ta yi ba Tun tunda nassin qur'ani abin da yake ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila ya wadanda suka yi imani idan kuka auri mata sai kuma kuka sake su kafin saduwa da su ba wata idda da za su yi da haka idan mutum ya auri mace bai taba saduwa da ita ba ya sake ta ba wata idda da zai a ranar da ya sake ta a ranar in ta samu wani mijin ya halatta a daura mata aure amma idan mutuwa ce yayi to ba magana ya sar da ita ko bai sar da ita ba dole sai ta yi ta kaba sannan kuma za a ba ta gado a matsayinta na matarsa gwargwadon yin rabanta ya kama wannan kuma wai mafarki ya yi ya gamu da wani mutum sai mutumin ya bashi wata saiwa ya ce da shi saiwar tumfafiya ce wai ya kamata ya rika hada da kwalli ya tasa yana sawa a idansa to ya je ya haka din ka mafarki kuma ka ɗauki saiwar tumfafiya ka je ka sa idan ka je kuma kan ce kuma ka yi ka kuma ka ce a mafarki aka faɗa maka ni dai ban baka wata waka je ka samu shin ana yin kwalli dama da saiwar tumfafiya kar ka je ka kashewa kanka idan ka da kanka ka zo ka makance wannan ba daidai bane ba kawai daga mafarki kawai haka nan kawai to yanzu idan ka mafarki kuma gobe zo ka gama da shi yace to ai na cire sakin da nan na da ka sarki to sai ka tafi fada ta <laughs> tabbatar ba za ka yi wannan ba

kuma da misali idan mutum ya kafa ma hujja da cewa misali kamar masu yin mori ko wani abu da za da ce a saba wa yahudawa da nasara saboda haka suke suke kafa ma hujja kan cewa ai ga stone a wannan ya ce da ba hadisin ashura hadisin yin azumi na ashura na ranar goma ga wata wato yana da kyau mu kalli hadisan a natsi ba hadisi ɗaya ba. akwai hadisin Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah ya azanci ranar Ashura wa amara an-nasa bi siyami kuma ya umarci mutane masu azanci shi kaga yayi ya kuma yi yayi umarni yayi da kyau ya zo Madina kuma akwai hadisin ya zo Madina ya ga mutane suna yin azumi ranar Ashura Yahudawa kenan sai ya tambaye su dan me kuke azumi ranar Ashura sai suka ce suna yi ne dan ita ce ranar da Allah ya tsira da Annabi Musa alaihi salam ya kuma halakar da firawuna sai manzo Allah ce mu muka fi cancantar mu mun fi ku kusanci da annabi Musa da haka sai yayi azumi kuma ya sa akai ina fata mun fahimta to abinda kai kike cewa sai suke kafa hujja da cewa a ah, tunda manzo Allah ya zo ya same Yahuda suna yin azumi ranan Ashura ya tambaye su me yasa suka ce saboda ranar aka halakar da firawuna aka ce ci annabi Musa sai ce ai mun fi ku kusanci da annabi Musa da haka ma bari mu yi to wai sai wannan kuma sai su ce a ah, to tun da kirista kuma sun zo sun yi maulidi to ai mu mun fi cancantar mai maulidi to ai abin da su suka yi daban kai kuma kai da kai daban su sun yi maulidin annabi isa kai kuma kai nawa amma a can gurin ranar da manzon Allah ya azanta da ranar da yahudawan suka azanta ɗaya ce ko kuma daban-daban ce to kai kuma nan gudun wannan sun yi daban wannan sun yi daban yanzu a nan gudun in kana son ka yi wannan sai ka yi kirsa mace ka cewa kirista to ai mu mun fi kuma yarda da annabi isa sai ka yi kirsa mace kaga anan ne hujja take ko ba haka ba sannan sannan ai annabin ya san cewa a lokacin rayuwarsa ya san akwai kirista tunda ayoyin alkur'ani sun so ka masa maganin kirista kuma ya san shirmai da dama wanda kirista suke amma bai taba cewa ba tun da kirista suna bikin ranar tunawa da haihuwar annabi isa ko ba musulmi ku yi bikin ranar tunawa da haihuwa ta bai ce musu ba bai ce ba to ai ko ku kafa cancanta ku irin yadda ya faɗa musu wancan sannan shi kansu na yahudawan sai manzon Allah ya so ya saba musu a ƙarshen rayuwarsa bayan dama ya saba musu tun yana da rai amma bari in faɗi wanda ya fi shahara sai ya so ya saba musu a ƙarshen rayuwarsa a ƙarshen rayuwarsa sai ya ce da sahabbai in Allah ya kai ni shekara mai rai ina nan da rai la asumanna tafi'a sai na azanci tara ga wata din sannan kuma in hada da goma ga wata dai in saba yahudu da sun tara ga wata kaɗai suke ni bari in hada ai goma ga wata kadai suke bari ni in hada da tara ga wata da goma goma ga wata ko bayan azumi a ita ranar ashura bayan bayan azumi yahudawa kuma suna yin idi manzo Allah ya idi shikenan sai yi me yin azumin ya nuna rushewar mai tunda mu da idi da azumi ba sa haduwa a rana guda ina ba ta fahimta kaga sai ya nuna wannan cika ciki da mutanen mu suke duk ce zanen cika ciki ne a ranar mutum zai ci abinci da yawa kuma ya sa kwalliya idan shi mata duk su yi kunshi a yi kwalliya duk bidiyoyi ne ba su da asali cikin addini abin da yake suna shine ya azumin ranar a tara ga wata kuma ya azumin ashura goma ga wata wannan shi da abin da yake sunna kuma koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato su yan bid'a sun san abin da za su faɗa amma su ba su san kai me ka faɗa musu kaga wancan kawai idan suna son su dabbaka wannan ka'idar su kawai kirsa mutu za su to shikenan shikenan sun dabbaka ka'idar kenan na'am yin rantsuwa cikin fushi Mm. Mm. dole ya kafara ai ba ce ba wajen yin rantsuwa cikin fushi ba rantsuwa ba ce ba rantsuwa ce zai kafara ta hanyar ciyar da miskini goma ko yi musu tufafi ko yantar da bawa wannan duk zaɓi ne fa kafaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba idan mutum ya kasa wannan to sai ya azumi na kwana uku kuma lam yajid fa siyamu sai ayyam in mutum ba zai iya ciyarwa ba to sai azumin kwana uku hmm. ba lallai bane ajere zai iya ajere zai iya arabi duk wanda ya yayi wa alaikum salam hmm. duk ba ta tabbata ba duk hadisai ne mawdu'ai hadisin da yace duk wanda ya yalwata wa iyalansa a ranar Ashura Allah zai yalwata masa a ragowar shekarar hadisi ne maudu'i shine har jiya akan mimbari nace in kana so baka gane hadisin maudu'i ne ka dafa abinci mai kyau din ranar Ashura kuma ka zai shekarar ta zo da me zai biyo baya <laughs> ke da kinka za ka karanta hadisin za a zo wata rana ka sha da kai ko ba haka ba duk waɗannan hadisai ne marasa wato dai ranar idi a wurin al'ummar musulmi ita ce karamar sallah da babbar sallah sai kuma ayyamu tasrik wato ranar 11 da 12 da 13 ga watan zulhijja wanda manzo Allah ya ce iduna ahlul islam shi ma rana ce ta bukukuwan mu ko ta ranar cin abinci da zikirin ubangiji wa alaikum salam eh abinda ake bukata zaka ciyar da miskini guda goma a yini abinda zai ishe su a yini kuma menene za ka yi musu wanda bai wahalshe su ba yanzu wanda yake da iyali yana da mace yana da 'ya'ya har sun kai su goma a gidansu sai ka ɗauki kwanan shinkafa kwano guda da cefanen wannan yinin ka bashi zai ishe su su goma kwano dai idan aka dafa da cefane da nama da mai zai ishe su to shi ke ka sayar da mutum goma amma zai dan ka samu mutum a waje baya da iyali ka ba shi ɗanyar abinci ya zai zaizaita ai baka ba shi abinci ba ba za a ba shi kuɗi ba ciyarwa ya take bukata sai dai ka sai da fafan abincin ka ba shi in mahara har yake so ko ka ba da ɗanye ko ka ba da dafaffe ya danganta wanda za ka ba wanne zai fi bukata wanne zai fi masa na'am Ah, dan me zai ce da mutanen gidansa masakin da zai zai ciyar a waje ba mutanen gidansa ba ina maka maganar magidanta ka samu wani magidanci kai da mai kafara daban shi kuma wancan magidanci yana da iyali eh shi nake magana ba wai kai da kai kafara ka ce da gidanka ba ba haka nake nufi ba ina jin duk masallacin nan kai kadai ka fahimci wannan har wanda suke waje <laughs> alaikum assalam eh ai na yi muku magana da zan sai al'amwal amwal gida ba sa ciki cikin alƙalatin mukantar din ma'anar za su shiga ciki kuma tun da an safa azhab al-fidda da za ka sai gida ba da azhab al ba ya shiga ciki tunda ba a maganan kana da doki sai in kana da wurin daure shi ko ba haka ba na'am cewa me Mm. abin ya taru da kamar ya taru sai fahimci cewa da ka ko kuma hmm. sai ya azumin ya ciyar na wanda zai iya tunowa wanda kuma bai fi karfin aljihunsa ba abin da zai fi karfin aljihunka Allah baya wajen maka la yukallifu Allahu nafsa illa wusaha da wani da yake yumkin da daruku wato ku fahimta cewa wai dan na rantsuwa a cikin fishiyawa ce ba rantsuwa bace wannan kuskure ne da kawai ba rantsuwa bace ba yamin ga musu ai da banci ko ba ba ba a mata kafara wannan karanta akan ƙarya kenan wanda ba wannan muke ba ita ce wanda muke magana akan yanzu wanda yake cewa wata mace ce a aikin hajjin bana sai ta haihu to wasu aka ce likitoci sun ruke mata jinin bikinta saboda haka sai ta ci gaba da sauran ayyukanta na aikin hajji, tambayar anan ya matsayin aikin hajjin wannan matar in dai ba je tare da ita ya halatta ake aikin hajjin dan ba wai haihuwar ba jini da yake zuwa na miƙi shi ke hana ibada dan jinin ya yake shi kenan to kuma ka san kuwa akwai matan da za ta haihu yau gobe jini ya dauke wata kwana biyu wata a ranar ma jini na iya daukewa amma maganar cewa likitoci na iya zuƙewa to wannan ba sani ba kuma kaga in dai an zuke din kuma ya fitan kuma yanzu gabanta abu sai ne ba jinin biki ya halitta sai da tunda jinin shi aka ratayar da hukunci da shi sawa'un waye da kansu likitoci ne suka zuke idan akwai kimiyyar zukewa shikenan abinda shari'a ta ratayar da hukunci da shi shine jinin biki yanzu ko babu shi na'am eh azumin tasuwa da ashura na'am idan shekara ta arna

na waɗansu al'umma da zamantakewa haɗa mu zama ɗaya dan kawai kirista yana cewa ɗan uwansa happy new year baya nuna kai dan kalandar musulunci ta zo ko hijira ta zo kuma kai wa juna wai happy new year ba wani sahabi da za a aka taba jin haka daga bakinsa ina fata mun fahimta saboda haka bikin ma shekarar ta zo ba da asali cikin addini baya cikin koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu sukan fake da cewa to ai dan ai kokarin tunatar da mutane su san hijirar ta zo ah idan aka faɗi a rediyo mutane ai sun sani yanzu idan wata ya tsaya aka faɗa aka ce wata ya tsaya ba shi kenan ba ko sai an yi biki sannan za a gane ya tsaya ba sai an yi biki ba sannan yanzu idan malamin makaranta mai addini lecturer mai addini mace ko namiji ya shiga aji kafin ya fara abin nan a dama ya rubuta watan hijira sannan a nan wurin a gefen hagu ya rubuta na miladiya duk ba za a sa mutane a gane ba duk zai sa a gane a gidan rediyo da safe an buɗe gidan rediyo da addu'ar buɗewa ko da karatun alkur'ani bayan an kammala ma'aikaci da ya buɗe gidan rediyo ya ce yau a wannan rana ta kaza ga watan kaza hijira kaza ga watan kaza miladiya duk ba na yi ba wannan duk bai wadatar ba duk ya wadatar amma kar mu ce wai sai mun yi waɗansu bukukuwa wanda su arna suke na bikin sabuwar shekara mu ko mu ma bai waɗansu bukukuwa dan saboda bikin sabuwar shekara ta hijira to idan mun yi wannan mun shar'anta wani abu cikin addini wanda annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'u duk su yi ba ba kuma wani malamin fikihu a duniya da ya rubuta wannan cikin littafin koyon addini babu shi ko a malikiya ko a shafi'iya ko a wata mazhaba in kuma akwai to sai a faɗa zai mu a ah, to musulmi kuma komai zai shi kenan wato sai wani abu na ganin zama wanda ba ruwansu da addini ma'ana ya ɗauki waɗansu awanni ya ce ya Allah wannan awannin ba nan ya abin da gana babu ruwanka a ciki kar ka sa mun baki ba kuma sai na izinin ka ba kai gonda shi ne abin da mutum yake nufi idan ce ai ni ba addini ne ba Allah kuma ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin rayuwarsa gaba ɗaya addini ce amma ya rage me zai shiga cikin ibada me zai shiga cikin mu'amala. ai da ibada da mu'amalat duk ne duk addini sai fa in mutum yana da tunanin addini daban siyasa daban to kaga wannan tunani da na yammacin kore to wannan shi ne yi tasiri kila cikin zuciyar wanda zai faɗa ko wanda zai ce addini daban kasuwarsa daban addini daban boko daban addini daban noma da saƙa da rini da kiwo daban addini kawai ya dauka in ya zo masallaci an kabarta za a yi sallah amma in ya fita ya shiga harkokin sa babu addini to kaga wannan kuma ya zo mummunan tunani dan ba tunanin musulmi bane ba wannan tunanin saboda wannan hukuncin da aka bani na ranar shekara makarantu da ta wata ko makarantu ta ta ba da mutum ba sai mutane da wani ba to ai jahilai kenan su jahilai kenan ya kamata kila ita da ce za ta ba za ta ba da mutuwa ba fa saba Allah ko manzo yanzu in ba na nace ba zan yi hutu ba shi ne na saba Allah ko Allah wato akwai waɗansu ababai akwai waɗansu al'amuran da ya kamata mu nema a matsayin haƙƙi sun fi hutu hutu hutu haƙƙi muhimmanci ko a musulunci ko a addinance wanda haƙƙin mu ne a nan kasar an tauye mana shi wanda suke rigima a madadin mu ba za su iya rigima su kwato mana shi ba ba wai kawai rigima akan sai an ba mu hutu ranar maulidi an ba mu hutu ranar ɗaya ga watan almuharram an ba mu hutu ranar kaza wannan in mun neme shi a addinan idan da aka ce wa ya ce ka huta ranar ɗaya ga wata ka da huta amma in kai ne ga dama baka mayar da abin ya shafi kowa da kowa ba ga kawai yau ba zan je kasuwa ba yau kawai ba zan je ofis ba sai wani ce dole sai gani ba wanda zai ce maka amma mayar da shi ya zanto na am hukunci ga mai na gari duka ina ba ta fahimta kaga ai babu wanda za idan kai kai wannan ka da dalili a cikin kai wato hutu ba shi ne abin da ya kamata mu yi rigima a kai ba sai fa in an shiga siyasar rayuwa to wannan yake da tasirin har a zo ana cewa to mu nemi hutun juma'a yadda suka nemi hutun lahadi wannan shi irin rigimar siyasa su ta so amma a hakikanin gaskiya a addinance an ce me wannan ya kamata mu nemi haƙƙin mu manya-manyan haƙoƙi da aka danne mana a nan ƙasa aikin ɗan sanda da aikin sojar dukkan wani aiki na kamara mai muhimmanci tsarin fata-fata da ake bi yanzu ba a bi yanzu da sunan Kano za a dauki arne za a dauki arne inyamuri za a dauki arne bayarabe za a dauki arne waye da sunan Kano da sunan zamfara da sunan yobe ka duba sojojin da aka ɗauka bana idan ka ɗauka gaba daya babu wata jiha ta musulmi wadda gaba daya musulmi aka ɗauka a cikin amma jihar arna gaba daya zaka samu ba musulmi ko daya a ciki jihohin da aka danyi suka danyi kwarjini wanda za ka iya cewa wanda dauki kashi biyu musulmi kashi ɗaya arne tura irin jihar Kano a kasa kashi uku cikin yan sanda ko soja da aka dauka kashi biyu musulmi kashi ɗaya kirista a Kano amma irin su Gombe da Yobe da aka rena su 50-50 yake irin su Borno 50-50 yake to wanda shi kamata ne rigima a kai da wannan taron barin manufa da za a yi yanzu duk shi kamata mutanen masu yi rigima a kai a wasu tsayana waɗansu bukukuwa wato mu wata al'umma ce da wato mun jarrabu da dukkan wani irin ceremonial things duk waɗansu ababai na biki a kashe kuɗi kuma da ba sai a irin wannan bikin dan a yi sata waɗansu za su kururuta abin dan a danka abin a hannunsu sai su je su gabatarwa da gwamnati proposal za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza sai ga su wani wata ma za a sha na miliyan ɗaya a wajen da rashin mutunci abin da za a kai a tebul din manyan baki na five alive a ce miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku ko wani abu to duk irin waɗannan sai su kambama abu ya jama'a hijira kuma ƙarya suke ba abin da shafe su hijira su ne ya za a yi su gabatarwa da gwamnati proposal su yi misleading ɗin gwamnati ita kuma gwamnati ta ga cewa eh haka ana so ana so yawanci gwamnatocinmu kuma su wai mai mutane suke so shi za a yi ba mai Allah da manzansa suka ba muhimmanci ba to wannan duk yana daga cikin kalubalen rayuwa da ke damun al'ummar mu wato muna cikin halin kakani kai wallahi ka ga wani abu gashi ya dace amma ba za a yi ba saboda jama'a ba su so ko saboda jama'a ba su damu da shi ba ga wani abu bai dace ba amma tun da jama'a shi suke so sai kawai je a yi ta yi shi nan gaskiya muna so a nan gurin mutanen da duk ya kamata su faɗawa gwamnati ko dattijai a gari ko masu hankali ko ka ce elders na Kano ko wane ne ya kamata duk suna faɗa tunda akwai mutanen da saboda shekarunsu saboda wasu ta aiki in so ga dama suka buga waya suka ce gwamnati zo gidansu su ko in suka ce suna ganin shi alal akalli ba za a ba su appointment ba kasa da 24 hours a sama da 24 hours ko musamman idan dai ya zanto lokacin da za su ga gwamna buƙatar al'umma za su faɗa ba buƙatar kawunan su to wannan na ƙara mutum kwarjini duk mai mulkin da ya san cewa idan ka buga musu waya ko ka nemi cewa ka kai shi yana tabbas casa'in cikin ɗari ba buƙatar ka za ka roƙa ba ka fi farji a wajensa sama da wanda zai je masa bambaɗan idan ya gabatar da buƙatar kansa to dole sai mun samu irin wannan dattijan waɗanda za su yi ta maza babu wani abin da ya rage ba wani dage-dage da za su yi yau wanda ba su taɓa shan shi ba a jiya da shekarun jiya me zai mutu kwarjini kuma ya kamata idan mutum ya kai shekara hamsin ai na farko ya kamata ya daina karya kuma ya daina jin tsoro duk mutumin da ya kai shekara hamsin ko ya wuce shekara hamsin har ya kai shekara sittin ai ya kamata ya daina jin tsoro me ake jin tsoro mutuwa sai a kusa da ita yake dan me zai ji tsoro kuma wa zai ji tsoro kuma dan me zai karya me zai samu idan yayi karya kuma dan me zai fadanci da tumasanci dan me ba wani dalili da zai sa yayi wannan amma dole hakikanin gaskiya wallahi mu abun tausayi ne a nan kasa dan yadda kasar alƙibla ta tana fa yanzu wallahi tallahi mu abun tausayi ne ba mu da jagoranci ba mu da garanti akan waɗansu tsayayyen gaunoni fitattu da za su tsaya mu gane cewa za su tsaya akan haƙƙin mu ba mu da tabbas akan waɗansu sarakuna da za su tsaya mu yadda ɗari bisa ɗari don mu suka tsaya ba mu da waɗansu malamai manya da za su tsaya ɗari bisa ɗari mu yadda don mu suka tsaya to duk al'ummar da ba ta da wannan ai ba al'umma ba su ma'ana yadda ka san dabbobi a garke sai ka je ka kada adadin da kake so kawai ka ka yi na wani kuma zo sai ka kada sai ya yi na wannan fasi ne matsayin da muke cikin ba Allah ya tarfawa garin mu nono ba dan haka aiki ne a gaba tsakanin da Allah muna cikin matsan sosai da sosai duk wani biki sai ka ji biki kaza biki kaza biki kaza amma duk wani abu na gaske ba za a yi shi ba abubuwa na gaske ba za a yi su ba Allah rafa mana asiri subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta